Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu. A bidiyon mu na insha Allah za mu muku bayani akan yadda ake arbitrary trading da Pebis wallet. Na san mutane da yawa sun san wallet din to amma wasu suna da ita ba su yi amfani da ita ba. To shine muka ga ya dace mu muku bidiyo akan yadda ake amfani da ita. Sannan kuma wanda ba su da ita za mu aje musu referral link in suna bukata sai su rijista. za mu ajiye muku link din da za ku yi rajista da ita pebis din sannan kuma za mu ajiye muku link din da mutum zai rajista da binance wallet waɗanda ba su da binance su ma sai su shiga su rajista da binance da kuma pebis din ba tare da wani dogon surutu ya ba da bata lokaci bari mu shiga mu nuna muku account ɗinmu sai mu ga nawa ne a ciki sannan kuma sai mu shige mu yi transaction din mu ga nawa za su ɗauka so bari mu shiga kan account mu na zenith mu ga nawa ne a ciki so kamar yadda kuke gani ga account din namu nan muna da 69,900 da naira bakwai so yanzu in muka yi transaction din sai mu ƙara dawa mu duba mu ga nawa za su ɗauka yadda za mu lissafa mu ga nawa ne ribar da ake samu kuma sannan za mu yi amfani da gbp ne wajen siyan abin da za mu siya so kashi nan bari mu shiga mu hau kan wallet din namu sai mu buɗe sai mu ga yadda za mu yi mu siya so gashi nan mun buɗe wallet ɗin namu kamar da kuke gani da mutum ya buɗe zaman za ta ɗan yi mai sacin kamar haka ya danganta da network ɗinka in network ɗinka yana da ƙarfi zai buɗe da wuri gashi nan ta buɗe mana so in ta kawo mu nan sai mu shiga inda za mu shiga mu sign in wato bayan ta kawo mu nan yawa da mun taɓa nan ga gudun login nan to sai mu shiga login sai mu sa detail ɗin gashi nan za ta ƙara yin sacin kamar yadda dai application ɗin yake yi so gashi nan dai yana sacin zai bude ya kawo yauwa gashi nan ta kawo mu inda za mu sa login detail din wato password da username da password so gashi nan kawai tunda mun yi saving kawai sai mu ɗauko mu sa so gashi nan sai mu ta sa login so yanzu kan ainihin wallet din namu zai bude so gashi nan ya bude mana wallet din namu so wannan shine ainihin kan wallet din namu gashi na kamar yadda kuke gani so idan mutum zai wannan arbitrage trading ya tabbata account ɗinsa is verified so kun ga dai namu an yi verifying ɗinsa so duk wanda zai ya tabbata ya verifying sannan nan kasa wajen customer a dan bakin nan da kuka gani idan mutum ya taba update ne wanda zai ga wani bayani da suka sa sabo kun gani za su yi ma bayani akan yadda za ka yi verifying da kuma update akan katukan da suke amfani musamman 'yan najeriya za ka ga suna ba da labari akan najeriya kun gani active to nigerian customers su ga abubuwan da suke faruwa nan wato katin da zai yi amfani da kuma katin da suke karba da kuma yadda ake verifying na kati da kuma yadda mutum zai yi verifying nasa na account ɗan nasa so duk in ka taɓa wannan customer service ɗin zaka ga sun ma bayani akan yadda abubuwan suke kun ga wannan ma abu ne mai sauƙi da mutum zai shiga ya gano wasu abubuwan da kansa so kamar yadda kuke gani ga wallet din namu nan mu shiga mu ga me ya kamata wannan coins za mu siya so gashi nan yawa kamar yadda kuke gani za mu taɓa gurin nan da aka rubuta gbp sai mu zaɓi payment method din da za mu yi amfani da shi sai mu sai cryptocurrency gashi nan mun taɓa sai mu bar shi a na farkon nan debit card sai mu zaɓi gbp da ita za mu yi amfani so gashi nan za mu taɓa gbp so sai mu ga wanne kuma coins ne ya kamata mu siya ga su nan bitcoin kowanne bari mu fara duba wannan din mu gani bari mu fara duba price din mu gani nawa za su siyar mana na nawa ake siya kun ga mun sa 10 so ba zai ba bari mu sa 20 ku gani mu ga nawa ne minimum din da mutum zai iya siya so kun gani shi ma ba zai ba sai dai mu sa 40 gbp daga 40 gbp zuwa sama shine abin da zamu iya siya so tunda mu kati ne muke so mu amfani da shi kuma kun san katin namu yadda yake 10 wannan 100 dala ne a wata to sai mu duba mu ga gbp nawa ne zai 100 dala so bari mu sa 80 gbp mu gani bari mu zaɓi mu ga wannan coin za mu siya ok ga usdt nan trc20 so kun ga wannan za su ba mu 104 16, idan muka sa gbp 80 gbp so bari mu duba wani coins din gani, sai mu ga wanne ya fi sai mu siya so bari mu ƙara duba wannan mu gani. ok ga dodge nan shi ma dodge za su ba mu 390 wannan to bari mu kara duba wani mu gani su kun san daga nan direct in ka siya za su tura ma kan ainihin wallet ɗinka so bari mu ga wanne coins ya kamata mu siya ga ripple nan ok ripple za su ba mu 95 a 80 gbp so bari mu kara duba wani mu gani ok shi kuma wannan shi ma 95 ne za su ba mu ok 276 so bari mu ga wanne ya kamata dai mu siya bari mu ƙara duba wani mu gani ok wannan tron ne bari mu sa tron ɗin mu ga tron kuma za su ba mu 1017 ok so bari mu ƙara duba wani mu gani so muke mu ga wanda zai yi daidai da 100 dala mu da muke so mu spending ta a wannan watan saboda kun san 100 dala shine so USDT ERC20 yawa ga USDT TRC20 bari ya bude mu ga yawa kun ga wannan za su ba mu 104 so da wannan za mu yi amfani mu gwada da shi za mu siya so gashi na kamar da kuke gani mun taba buy so gashi nan yana processing so gashi nan yana processing yawa sai mu je mu ɗauko wallet address ɗinmu na trc wannan na trc 20 dinmu na usdt dinmu a binance so gashi nan mun buɗe binance sai mu je mu dauko wallet din wannan wallet address din so gashi nan binance din namu yana buɗewa yawa network din ne bari ya buɗe sai mu ga nawa ne da mu a ciki sai mu dauko mu je mu siya yawa ok gashi nan ya buɗe so ga wallet din namu nan bari mu taba spot din mu gashi nan mun taba spot din kamar yadda kuke gani ga coins din da muke da su so bari mu ga USDT din namu nawa ne so kun ga USDT din mu muna da 99 USDT a ciki so bari mu shiga mu ɗauko wallet din sai mu je mu sa musu a can pebis din sai su turo mana na adadin kuɗin mu na ATGBP da za mu siya yawwa gashi nan mun taba kamar da kuke gani gashi nan mun shiga deposit so kun ga na farko za ku ga ba, trc ba ne to yawwa sai mu je mu ɗauko trc yawwa kafa kuma takar mutum ya je ya sa wani adres din ba na TRC ba tunda TRC za mu siya to adres ɗin TRC za mu zo mu kwafa gashi nan mun kwafa adres din mu na TRC 20 sai mu zo mu sa a Pebis da suka ce mu sa wallet adres gashi nan mun sa mun tura so gashi nan payment din ya tafi to kamar da kuka sani akwai katin mu mun riga mun yi saving na kati to za mu ƙara sa wannan information din na kati wato za mu sa cvv sai mu tura so gashi nan sun tambaye mu mu zaɓi hard copy ko soft copy sai mu bar shi a hard copy wanda shine za su turo mana wannan otp din ta layin lambar wayan mu so gashi nan in suka turo mana otp gashi nan ya zo to sai mu kwafe shi sai mu zo mu pasting ɗinsa a nan gurin wannan na san kowa duk wanda yake irin wannan abin ya sani dole sai an sa wannan otp din su gashi nan mun sa otp din wake network to in yi haka kawai sai mai yi yawa gashi nan mun yi repression din sa continue su gashi nan zai bude mana yanzu network din ne ba shi da kyau sosai yawa gashi nan yana processing yawa gashi nan yana processing zai bude yawwa ok ba za mu yi saving ba yawwa gashi nan payment is processing payment is processing ga shi nan yana processing bari mu jira shi muga dan jira shi muga ya karasa processing din nan mu tabbatar payment din namu yayi successful yawwa gashi nan yawwa mun gani ga shi nan sun yi debiting din mu so gashi nan payment ya yi successful kuma an yi da fitin dinmu to bari mu je mu duba mu ga gashi nan payment successful kamar yadda kuke gani ok bari mu bar shi ya karasa processing da ya gama ba yauwa gashi nan ya kawo mu kan ainihin wallet ɗinmu yawa gashi nan dai kamar yadda kuke gani mun riga mun yi payment so sai mu je mu duba can binance mu ga in sun tura mana yawa gashi nan ga transaction detail dinmu nan so yanzu sai mu koma kan ainihin wallet kuma mun koma sai mu je kuma mu bude binance bari mu je binance mu ga sun turo mana ko kuwa ok gashi nan za mu da binance gashi nan mun shigo binance dinmu so bari mu je mu repression mu ga transaction din namu ya shigo ok har yanzu bai karaso ba kun gani bai zo ba tukunna gashi nan mun yi refreshen amma har yanzu bai zo ba so bari mu je mu yi calculation mu ga nawa aka ɗaukan mana a banki saboda mu san ribar da za mu samu ko kuwa so kamar yadda kuke gani gashi nan dai bari mu bude bari mu shiga account ɗin namu mu gani yawa gashi nan yanzu balance mu saura 17,382 ok to bari mu je calculator mu duba mu ga nawa suka ɗaukan mana kun ga yadda balance ɗin yanzu yake

52,525 to wannan shine abin da banki suka suka daukan mana kenan a wannan 80 gbp din an daukan mana wannan kudin to in muka divide by 80 zai zama 656.65.56 so kun ga gbp duk gbp ɗaya ta tashi a naira 656 kun gani ok bari mu koma binance mu ga ya shigo so mun dawo binance din mu sai mu refreshen so gashi nan mun yi refreshen har yanzu bai zo ba amma bari mu duba notification so idan muka duba notification maybe za mu gan shi a notification oh, yawwa gashi nan kun gani a notification gashi nan depositin dinmu ya yi successful so gashi nan bari mu duba ni mu ga wasu ka sa mana yawa gashi nan zai bude yanzu mu ga USDT na wasu sa mana a 80 GBP da muka sa daman sun nuna mana 104 ko 104 so gashi nan dai kamar yadda kuke gani gashi nan ya zo a notification ɗinmu gashi nan transaction mu is successful ya zo so bari mu koma kan wallet mu sai mu yi refreshen yauwa gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan ya zo ko kun ga aida 99 usdt ne da mu yanzu gashi nan ya dawo 204 ko so gashi nan kun gani so sai mu je misalin sa mu ga nawa za mu samu ok mun gani shi nan mun duba history din mu shi nan yawa shi nan ga shi nan da suka samu na 104.17439 shine USDT din da suka samu na 80 GPP na 80 GPP din so yanzu sai mu je mu yi selin dinsa mu ga nawa za mu samu riba yawwa yanzu za mu je mu sallin ɗinsa ne a p2p so yanzu tunda yana cikin spot wallet ɗinmu za mu fara shiga mu transfer ɗinsa mu komar da shi p2p wallet kamar da kuka sani tunda usdt ne kuma usdt za mu siyar so ba sai mun yi wani conversion ba a yadda yake a usdt ɗinmu trc20 nan so kawai sai dai mu shiga gurin transfer sai mu je mu transfer ɗinsa mu mayar da shi kan p2p wallet ɗinmu saboda mu siyar okay so bari mu shiga transfer din sai mu transfer sa a daga spot wallet mu mayar da shi kan p2p wallet yawa gashi nan mun shiga wajen transfer so sai mu taba USDT tunda USDT ne za mu transfer sa gashi nan mun taba USDT so kun san muna da USDT da muna da 99 yanzu muka sa 104 so iya 104 din mu za mu sa wanda muka yi transaction yanzu a Pebis so shi za mu sa mu mayar da shi P2P so gashi nan ba za mu sa maximum ba sai mu sa iya wani ofo oh din gashi nan mun sa wani ofo oh kawai sai mu ce transfer yau ga gashi nan transfer successful ya riga ya yi transfer yanzu ya koma kan p2p wallet so da mun zo p2p wallet tun da ba bayin zami ba gashi na a bayin kawai sai mu taba selin sai mu je mu siyar da shi so bari mu taba selin mu shiga selin dinsa yawa gashi nan kamar yadda kuke gani so waɗannan duka waɗanda za mu iya siyarwa ne to sai mu zaɓi Bara mu shiga filta yau in muka shiga filta sai mu zaɓi iya wanda muke bukata wato tun da 104 ne da mu sai mu sa wanda bai gaza haka ba sannan kuma sai mu zaɓi a ina muke so a turo mana bank transfer mu zaɓi bank transfer yau ke sai mu sa ok so gashi nan waɗannan duka waɗanda za su iya za mu iya siyar musu ne so mun zaɓi na farko gashi nan sai mu sa mai 104 gashi nan so ga amount ɗin da zai bamu nan to idan ya yi mana kawai sai mu zaɓi payment method ɗinmu a me muke so ya turo mana ga bankuna nan mun zaɓi bankin da muke so ya turo mana so shi nan sai mun sa transfer sell ok so shi nan yana processing so shi nan za mu iya magana da shi kamar da kuke gani ga bayanin da ya yi nan to kawai sai mu ce ok ba sai mun tsaya wani dogon surutu ba ga shi nan kawai bari mu ce masa ok sai mu jira shi so yanzu za mu jira shi idan ya sa mana kuɗin sai mu sakan masa usdt din namu ok gashi nan madara da ok ya ma turo so gashi nan kamar da kuke gani ga payment detail dinsa nan ga amount ɗin da ya turo mana nan ok da 158,504 ne to gashi nan ya turo mana so kamar da kuke gani gashi nan bari mu je mu koma mu duba transaction din namu mu gani ga abin da zai turo mana nan 58,408 kuma gashi nan ya turo mana kawai sai mu sakan masa da usdt dinsa so kamar da kuka sani za a mana confirming bayanan za su tambaye mu mu sa code za su turo mana code a email da kuma number waya so gashi nan za mu sa wannan code din da za su turo mana yawa gashi nan gashi nan mun kwafi gashi nan za mu sa code din yawa gashi nan shikenan done gashi nan mun sakan masa ya sakan mana wannan kuɗin 58408 so ga shi nan transaction ok shi nan kamar yadda kuke gani yawa so shikenan an gama p2p gashi nan mun dawo kan ainihin wallet dinmu so kun ga ga shi nan yadda wallet dinmu yake a da so yawa yanzu bari mu koma kan calculator dinmu sai mu duba mu ga nawa ne ribar da muka samu a wannan transaction ɗin da muka yi kamar yadda kuke gani nan ainihin shine daman yadda muka zo muka samu wallet ɗinmu so gashi nan mun cire iya abin da muka sa so yanzu wallet ɗin ya dawo yadda yake da to bari mu shiga calculator sai mu duba mu gani yawa yawa gashi nan wannan naɗazu ne da muka yi to bari mu goge shi sai mu sa wannan mu duba mu gani na transaction ɗin da muka yi da yanzu gashi nan ya turo mana 58000 408 mu kuma an cazan mana 52,000 wato 52,525 a bankinmu in kun muka yi minusin ɗinta kun ga muna da 5,883 kusan 6,000 kenan so ne abin da muka samu a wannan transaction da muka wato gbp 80 gbp da muka siya muka zo muka siyar da ita a binance mun samu ribar 5,883 so wannan shine yadda ake ake yin arbitrary trading a pebis da kuma binance wallet so kamar yadda muka gaya muku dai za mu ajiye muku link din na binance din da kuma na pebis din so mutum zai iya zuwa ya gwada allah ya sa a dace insha allahu mutum ya zai samu riba so dai ku manta har ila yau muna roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka Asman TV da ya dore mana liking da ya dore mana subscribing sannan ya taɓa kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora sannan kuma a mana lakin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu muhimmanci sannan kuma a yi sharing ɗinsa ga sauran 'yan uwa saboda su masu gani mun gode sai allah ya sake sada mu